رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta bauta masa muna masa godiya Allah maɗaukakin sarki ya nufi haɗuwarmu a wannan safiya ta 25 ga watan Ramadan. Hijira annabi sallallahu Alaihi wa sallama daga maka zuwa Madina 1446 <clears throat> ya kuma yi daidai da 25 ɗin har yanzu ga watan 3,225 a girgin meladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin gidan ambasado alhaji shehu awak da ke nan cikin gra majalisun da uwanmu profesa mansur isa yalwai ke gabatar da karatuttuka a cikin wannan wata na ramadan saboda wani uzuri da ya tafiya da ya same shi aka wakilta ni don in jagorance zama na yau da kuma gobe in Allah madaukaki ya yarda ina roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da ni da ku baki ɗaya. Allah ya ba mu ikon faɗan daidai ya ba mu ikon aiki da daidai bahaushe da yana cewa aski ya zo gaban goshi to abinda aka ce an dauki adami na 25 ai tafiyar ta tafi idan mutum ne aka ce zai shekara talatin aka ce ya ishirin da biyar saura nawa saura biyar sai ya rikice ma ya rasu ta ina zai fara don zai ga shekara biyar nan kamar kwana biyar ne inda dai shekara biyar in wani abu ne aka ce sai bayan shekara biyar za a yi miki sai ki ga kamar da nisa amma yanzu da takarda ne a ce Allah zai aiko wani mala'ika da takarda ya ce miki to hajiya sauran ki shekara biyar za ki gani santa kuwa ai za gani za ki kaman yanzu to shekara biyar kenan muke magana yanzu muna maganan kwana biyar ne Allah ya sa mu dace dan abin da nake so mu tattauna yau a za mu tattauna ne akan abin da ya kamata mu fuskanta a ƙarshen watan ramadana ramadana yana karewa me ya kamata mu yi da yake ƙarshen ramadana yana zuwa da abubuwa da yawa akwai wasu ayyuka na ibada da aka shar'anta ramadana yana tafiya su kuma ana bada umarni sannan a cikin abubuwan da aka ce a yi in ramadana ya kare akwai al'amuran da wasu sukan ta da jijiyar wuya ba sai ka ga kamar wasu ba su dauki darasi ma a cikin wata ramazanin ba ya kamata mu tattauna su domin idan ramadana ya zo karewa yana karewa ne kuma bikin sallah yana matsowa bikin sallah kuma shi kuma biki ne sunansa biki to kun ga iyaye mata ku su dai ina ka kira sunan biki fa to fa yake ya samu aiki ya samu wani yana daga cin abin da ya sa wasu mazan yadda suke ƙoƙarin shiri wa sallah ba sa yin shiri wa ramadanan mu haka wani tun watan rajab ya ce na gama da jarababbin nan na huta da su su a kenan mata wani haka zai ce tun rajab wani shekara yake yana taru saboda yana cikin azumi yana ibada yana taraddadi sai sa ake so ya gama to wannan shine abu na farko da nake so mu tattauna a kansa ni da ku sai mu je zuwa ga asalin ibadar da aka shar'anta ramadana yana karewa su kuma ake shar'anta su da hukunce su shi dai mai azumi malamai suna cewa gaba ɗaya azuminsa ramadana gaba ɗayansa makaranta ce makaranta ce mai zaman kanta na koyon ɗabi'u koyon haƙuri koyon juriya koyon kau da kai har wasu malamai ma suka ce Allah maɗaukakin sarki da ce inna ma yuwaffa as-sabiruna zai da hisabin as runa ana nufin asa'imuna saboda ginshiki ƙashin bayan abin da ake koya a cikin azumi babu kamar haƙuri wanda ta shiga makarantar ramadana har ta fita bata koyi haƙuri ba ba akwai abin tsoro a cikin azuminta domin malamai suna cewa alama alamu na karɓan aiki shine a ga cewa ɗabi'un mutum sun canza yana daga cikin ɗabi'u alamu da suke nuna cewa an karɓa aiki alamatu qabulul amal alamu da suke nuna an karba aikinki shine in ramadanan ya wuce ya ga cewa kowa da yake mu'amala da ke ce kai wancan fa ramadanan nan ya mata amfani ya mata tafi to wanda ya kamata ya fara ganin wannan abin shine wanda ya fi mu'amala da ke shine mijinki su ne makotanki da suke rayuwa da ke ya kamata su za su fara ganin tasirin amfanin da kika samu kika koya a cikin wata ramadana na haƙuri idan har aka ji mace tana ɗaga jijiyar wuya da mijinta akan kayan sallah ba su kammala ba ta koyi haƙuri ba ta koya ba dan adam Allah maɗaukaki ya yi shi da mantuwa shi ya samu wani malami ya ce wa masu miyar insanu illa li nasihi wa mal qalbu illa annahu yataqallabu dan adam ba a kira shi al-insanu ba sai saboda yawan nisyan yawan mantuwa amma in ba haka ba ai mata ya kamata ya zama kullum mace musulma ma'auninta abun koyinta shine gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a labaran da kuka samu da ruwayoyi irin naku na mata kala nawa kuka ji manzon Allah yana yi wannan na Aisha in sallah ta zo kala nawa kuka ji yana yi mata shadda nawa las nawa su ba waka take mata ko ko me da ya sunan malali ka san mu da yake talakawa ne ba mu san suna manya-manyan zannuwan ba mai haƙuri yana fifita lahirarsa akan duniyarsa marar haƙuri shi ke fifita duniyarsa akan lahirarsa bal tu'thiruna al-hayata duniya. Wani wal akhiratu khairun wa abqa idan da mutum in rasa abu ya rasa abun ya daure ya cije ya ce eh na rasa wannan abun amma duk abin da Allah bai yadda na yi ba don na rasa ba zan yadda na yi ba duk abin da Allah ya ce na yi in na rasa abin da nake so shi zan yi kun san Allah wallahi sai Allah ya bashi wannan abu ta hanyar halal matar da mijinta ya kasa mata abin da take so ta yi haƙuri saboda Allah ta jure saboda Allah ta mai da ta zuwa ga Allah Allah bai kawo mata ta inda ba ta tsammani ko ta hannun mijin ko ba ta hannun mijin ba al'imamu tsabari rahimahullah ya kawo wata doguwar kisa, tana da tsayi amma zan ɗan mana ita kaɗan don tana da amfani ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukashi umar yadda ƙillaha ya ji Allah makarajan wa yarzuƙuhu min haifu la ya tasif duk wanda ya tsare dokar Allah to Allah zai bashi mafita a cikin labarinsa ya ce kissa ce da ya gani da idansa yake bayarwa shahidu a yanin nishi a idansa aka yi abin yana gani ya ce wata shekara ya je aikin haji ya je aikin haji ya ce sai ya ga wani mutum asalin mutumin daga yankin iraki yake Kurasan, Kurasani ne mutumin Kurasan kasar iraki ne kawai sai ya gan shi a cikin kasuwa yana shela yana cewa ya ku jama'a ina cikiya ne jakata ne ta ɓata. da dirhami dubu a ciki waye cikin bayan Allah ya tsinci wannan jakar ya bani kayata sakamakonsa yana wajen Allah ya ce wannan mutumin yana cikiya a gabana kawai sai na ga wani mutum ya zo kusa da shi wani dattijo ya zo kusa da wannan dattijon duk dattawa ne manyan mutane ya ce bawan Allah ya ce wanda ya tsinci wannan jakar taka mai tukwicin da za ka yi masa sai ce aina faɗa sakamakon sai na wajen Allah kuma dirhami nawa dirhami dubu sai mutumin ya yi shiru shi gaba Allah sai ci gaba da tafiya yana cikinsa a kasuwa a cikin aikin hajji afuwan dandazon mutane aikin haji yana cewa ya ku jama'a bako ne daga kurasan ya jefar da jakarsa da dirhami dubu a ciki waye ya samu cikin bayin Allah ya bani jakata sakamakon sai na wajen Allah ya ci gaba da tafiya ya ci katsam sai na sake haduwa da shi da yana yawo ne yana ta yi ni ma ina tafiya a cikin mutane yana sake haduwa da shi kuma sai na sake ganin wannan mutumin ya sake zuwa ce bawan Allah wanda ya samu kuɗin nan naka wani irin tanadi kai masa zaka yi masa kyauta ko sakamako sai ce ai na faɗa sakamakon sai na wajen Allah yace ba ka bashi ko dirhami ɗari ba ka ɗauki ɗari tara sai ce ai na faɗa sakamakon sai na wajen Allah kawai sai ci gaba da tafiya abinsa yana cikiya imamu al-imamu tabari sai yace sai nace a raina nace ina ga biyan da aka yi wannan mutumin ya samu jakar nan ne amma saboda yana tsananin bukatar kuɗi shi baya so ya ci haramun amma yana tsananin bukata yana so ya ji me za a bashi kaso yace to in Allah ya da ko ba zan bar wayannan mutanen ba zan yi ta bunsu sai na ga yanda dambar wannan za ta kare yace kawai sai na ci gaba da bin mutum yana ta tsikiya na sake ganin wannan mutumin ya sake dawowa ya ce bawan Allah wanda ya samu wannan kudin naka mai kai masa tanadi ya ce na faɗa sakamakon sai na wajen Allah ya ce ba ka ba shi ko dirhami hamsin ba ka ɗauki ɗari tara da hamsin ya ce ai na faɗa sakamakon sai na wajen Allah kawai ci gaba da tafiya La'alla inda kai ne ma za ka yi tunanin da bari ci kome wannan mutum ya samu kuɗi na ne amma bai yi haka ba kawai in ya ce masa sakamakon sana wajen Allah ya bashi amsa to sai ya ci gaba da tafiya na cikin ya yace na sake ganin mutumin nan har suka dawo dirhami goma yana ragewa tun daga ɗari ana ragewa har aka dawo dirhami goma ba ka bashi ko dirhami goma ba yace ai na faɗa sakamakon sa yana wajen Allah yace ina ta bin su ina ta bin su in ga yaya wannan dambarwar za ta kare Sai har ya dawo ya ce baka ba su dirhami ɗaya ba ko shi ma ya rage ɗawainiyarsa da damuwoyinsa ya ce aina na faɗa sakamakon sai na wajen Allah har yanzu bai sauko ba yana nan maganar sakamakon sai na wajen Allah to wannan bawan Allah da ya ga har an kai dirhami ɗaya mutumin nan bai sauka ba ya ce to shi kenan zo mu je gida in baka kudinka ya haƙura ya ce na su in ji alimamu tabari Allah sa karki sai mamu tabari yana gulma darasi ya ɗauko mana inda bai bi su ba da ya zama wannan darasin da bai samu mana ba Ya ce na bi wannan mutumin tiryan tiryan tiryan daga cikin abin da tun da dama na ce zan tsakaita akwai muhimmin abu da ban faɗe shi ba al'imamu tsabari har sai da ya ƙoƙari ya gano gidan wannan mutumin tijan kuma har ya yi ƙoƙari ya gano irin tattaunawan da suke a gidansa bawan allan nan mutum ne yana da matarsa da 'ya'yansa guda uku dukkansu mata ne ƙarfinsa ya ƙare waɗannan kuma mata ne ba sa iya zuwa wani su nemo abinci haka yake zaune da rayuwa a cikin wahala cikakken tufafi da matarsa za ta yi sallah da sauran 'ya'yansa manya mata ne duk bai aurar da su ba ba sa samun cikakken tufafin da za su sa a jikinsu su yi sallah ta rufe jikinsu har sai ya dawo daga inda yake ya ba su mayafinsa su rufe jikinsu kafin su yi sallah kuma duk abin da suka yi da wannan kurasanin zai dawo ya ce wallahi na yi masa yi, ko dirhami ɗari ya bani mutumin nan ya ce sakamakon yana wajen Allah in suka in ya sake masa yin hamsin ya dawo ya gaya musu cewa na dawo hamsin al'imamu tsabari sai gano matsalar da wannan dattijan yake ciki matsala ce ta kuncin rayuwa ga kuma yana ganin gaci ga rashi saboda tsoron Allah shi ba zai ci kuɗin ba yana nema kuma wannan mutumin mai kudin yi ɗan tunanin mai zai ɗan san masa shi kuma ya turbi ya ce wa abin da zai Ya ce kawai sai na bisu ce mu je gida tunda na san gidan nama yace sai na bisu ce mutumin nan ya shiga ya je ya dauko kudin nan dirhami dubu ya zo a gaban mutumin nan aka buɗe jaka aka kirga su dirhami dubu cif cif yanzu in wani ne zai ce ai ai na san dai dole zai sallame ni ko bari dan dauki ko dirhami dai mu ci abinci kafin in yazo in muka daidaita da shi sai in yi zamiya a cikin wanda zai bani amma ko ɗaya mutumin nan bai taba ba kun sa abin mamaki lokacin da ya zo kirga dirhami dubun nan cif sun suka yi ce lallai sun cika ya ɗaure da kayan mika masa ya karɓa sai ce to wannan dirhami dubun gaba su naka ne yake wannan dirhami dubun naka ne yake ta yaya zama nawa yake lokacin da zan fito daga gida na cire wannan dirhami dubu daga cikin dukiyata na ce Allah ka haɗa ni da wani mutumin kirki wanda kake sonsa wanda ya cancanci in ba shi sadakar wannan kudu ya ce to yanzu mu'amala nan da muka yi na fahimci cewa babu wanda ya cancanci in bashi wannan kudin na Allah irinka ya ce don haka kudi naka ne halak na baka su al'imamu tsamari ya kawo wannan kissar ne don ku gane wato duk wanda ya sa Allah a gaba to wallahi Allah ya bashi mafita yanzu mutumin da yake neman dirhami ɗaya bai samu ba amma ya samu nawa ya samu dubu kuma halak halal dinsa to duk abin da kike nema baki samu ba ki duba ki ga me Allah maɗaukakin sarki yace wanda ya nema bai samu ba wanda yake bukata bai samu ba me Allah yace masa yayi yi ki yi abin da Allah yace kiyi ki yi wallahi za ki samu irin waɗannan kisosin a ƙisosin malamai ba su da iyaka wanda za a yi ta baki mutanen da suka bari saboda Allah kuma Allah madaukake ba su mana karatu a jami'ar musulunci ta Madina sai aka ɗalibai sai suka gano wata hanya ba abin da yake ba ɗalibi ɗan makaranta wahala in gaje da matarsa irin gidan haya abinci dai ba yi da matsalarsa akwai mu'assasatul khairiyya yadda ku ga irin su jam'iyyatul birnin nan suke yi to akwai jam'iyyatul khairiyya da yawa wanda ka je kai rijista da su karshen wata ka je ka karba abinci ba ka da matsala abinci in dai ka je ka gabatar da takardar ka cewa kai ɗalibi ne dan makaranta kana da iyali ga matar ka ɗaya ayanka kaza gwargwadon yawan iyalanka gwargwadon abincin da za a baka talaka dai ba zai kuka abinci baka sai dai wani abu daban duk ɗalibai haka suke yi masu mata za ka je ka yi rijista duk alhamis za ka je ka karɓi kayan abinci isasshe na sati guda a'a wata duk wata alhamis za ka je duk wannan alhamis za ka je ka karɓi kaza ne ko nama shi ne sati-sati shi kayan abinci wata-wata ne shinkafa irin basmetic ɗin nan ta gidan masu kuɗi haka za ka je ka karɓa madara ƙaton gwangwanin madara kamar jariri haka za ka je ka karɓa lipton sukari man gyaɗa tumatirin gwangwani duk waɗannan za ka je ka karɓa na wata guda je ka ajiye a gidanka su fulawa ne su waye ne duk alamis kuma za ka je karɓi nama ko kaza wanda kake bukata wani lokacin kuma wanda yake zama available to ɗalibi ba shi da matsala abinci amma gidan haya shi ma akwai mu'assasa ɗin da suke kama wa mutane haya to amma ƙa'idar gidan haya galibi in za a kama maka sai in takardar in akwai an yi maka approval ɗin matar ka zo to galibi kuma hawan ƙawara ake yi visa kawai ake wa mata da tafi umra sai a rike ta ta zauna can to ya ce ka kawo ikamar matarka ba ikama kuma babu gida sai dai ka kama gidan haya to wannan yana wahalar da ɗalibai saboda haya tana da tsada to ɗalibai sai suka gano sai ka je cikin gari ka je ka samu wasu takari masu masu ikama kawai sai ka kamo sai a baka ikama a baka aran ikamar wata wata yarinya kawai sai ka zo ka ce wannan ita ce matarka sai a zo a rubuta suna kawai shikenan sai ka turo najeriya a muku a akadun zawat ta ƙarya a takardar aure ta ƙarya a abin ba zai yiwu ba na ƙaryar amma sai ka turo najeriya zuwa a maka takardar karya ta turanci a je a fassara kawai in ka je kai presenting ka ce matar ka ne ga ikamar ta shikenan sai a kama maka gidan haya ba ka da matsala to amma wannan abin halal ne kyauta haramun ne dan ƙarya kai kai wallahi saboda wahalar ake sha kan biyan biyan don allowance ɗinka ya fi rabi kake bayarwa akan haya allowance ɗin lokacin 800 ne ake bayarwa na riyal amma za ka samu haya wajen 600 ne kuma allowance ɗinka gaba ɗaya 800 ne wasu ‘yan uwa na ga sun yi ta zuwa kawai sun sha kwana kawai an kankama musu gidaje ni ma sai na ce kai ina gafa da na gaba ake ganin zurfin ruwa wallahi da Allah ya sa ba zan yi ba na ɗauko littafin alfawa'id na ibn qayyim ina karantawa ranar ba na mantawa daidai lokacin ina nazarin cewa ya kamata ni ma in je nemo ikaman nan in samu sauki a rayuwa wallahi sai na ga wata magana ta ibn qayyim a cikin littafin sa alfawa'id yace duk mutumin da ya kasa barin haramun ya kasa barin haramun to wannan mutumin musulmi mai imani kuma ya ce in ya kasa barin haramun bai yarda cewa Allah maɗaukakin sarki kenan zai bashi ta hanyar halal ɗin ba ne ya ce wannan muna na zato ne wa Allah inda yana da kyakkyawan zato wa ubangijinsa ya san da Allah ya ce wa man yattaqillaha ji allahu makarajan to zai bashi mafitar sai da ce to wallahi ba zan zama mai mummunan zato wa Allah ba kawai sai na ji kawai na fasa sababi kenan na ji na fasa wannan abu sam wallahi wani abin mamaki da wannan maganar bai yi wuce wata ɗaya ko zuwa biyu ba sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo min hanya halattacciya da na samu gidan da na zauna da iyali na har na bar Saudi Arabia ban taɓa biyan haya ba masauki ma nake ba mutane wallahi gida ne su kutum hawa biyu ɗakuna barkatai aka zo aka bani aka ce ka zo ka zauna kai kaɗai. ka aje duk wanda kake so to duk wanda ya bi Allah akan abu matsalar mu shine rashin juriya da rashin sallama wa Allah amma in dai mutum zai sallama wa Allah hakikanin sallamawa wallahi tallahi Allah zai bashi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighu balighu namra qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra da haka ina jan hankalinku iyaye mata abinda baku samu ba kuma yadda lamarin ka zuwa ga Allah da abinda zaman lafiya bai kawo shi ba tashi hankali ba zai kawo shi ba kun san akwai matan da auren su yake mutuwa dab da karewar ramadana saboda rikicin kayan sallah saboda tsabar ta daga masa hankali to ga yunwa ga kishin ruwa ga rana ga an daga masa hankali babu ya yi duk iya ƙoƙarinsa amma ba gani ba abinda nake jan hankalin iyaye mata kun maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya yi ɗin nan ya jingina wa mata kufurul ashir butulci wani abu ne wanda ya zama ruwan dare tun da har manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya samanta mata da shi to wani abu ne da ya ma ruwan dare tuntuni dama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi sallar idi ya gangaro wajen mata ya musu wa'azi ya ce ya mashar nisa ta saddakna ya ce ya ku taron mata ku ta sadaka fa inni ra'aitu kunna aksar ahlin na ya ce domin na gan ku ku ne mafi yawan yan wuta wasu matan ba sa so a faɗi wannan hadisin to ya za mu iya yi tun da manzo Allah ya faɗa za mu daina faɗa ne kala ta za mu koma ai gyara kayanka ne bai zama sauke mu raba ba ai annabi saboda yana son ku ne gaya muku abin da ya gani dan a gyara wata mata mai hankali ta taso tace ya rasulullah wa ma lana aktsaru ahli an-nar to me yasa muka zama mafi yawan yan wuta me ya laifin mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace li'annahunna yakfurna annabi yace saboda suna kafircewa tace a yakfurna billah kafircewa Allah suke yi manzo Allah ce a a ba kafircewa Allah ba yakfurna al-ashir butulcewa suke wa mazajensu masu nauyin nauyinsu suke musu butulci na lashir ashir ne kufur lashir ashir miji ya gama iya kokarinsa ya gama dabararsa amma kin kina ganin ƴaƴa kaddara ma mijin naki ya fi wanin kuɗi idan bai yi ba bai kamata ke daga masa hankali ba ki yi dabara abinda za ki samu agun miji ta hanyar lallami da kalame masu kyau wallahi ya fi wanda za ki samu da fada ni ba na ganin matar da take samun biyan ta a wajen miji saboda bala'inta da masifarta wallah ba na ganin ta yi nasara don aikin banza take saboda ba ta sami yadda Allah ba tabbas akwai mazajen da za ki ga wata matar an fi mata ba wai kuma ya fi son ta ne, wallahi tsabar fitinar ta ne da bala'in ta gare mu ba tura mata aniyar ta yi ta to wannan ba a bar koyi ce, ko a ce tana samun komai amma da bala'i da cin zarafin miji da daga masa hankali take samu wannan matar ba abin koyi ne don ba za ta samu yardar Allah ba ki bi hanyar lallama maganganu masu kyau dabaru ki sisina in ji mata ki samu ki samu naira goma wallahi ya suke yi bala'i ki samu naira ɗari shekaran jama'a na fata ba da na ba labarin wata mata wanda reality ne na abin ya faru mata ce mijinta zai aure Allah maɗaukaki ya mata basira da wayo ba a taɓa jin ta yi faɗa ba tun da mijin ya ce bai aure ba ta taɓa daga masa hankali ba duk abin da take yi na kyautatawa sai ta ƙara ta ninninka ba ta je gun boka ba ba ta yi wasifa ba ba ta yi bala'i ba ba ta zage shi ba ba ta masa komai ba amma duk lokacin da mijin ya dawo gida ta gama masa hidiman da za ta yi to za ta nemi wuri ne a gefe kawai ta haɗa kai da da kafa kawai ta kuka eh ta ce wa ne na san dai ban yi hana ta auren nan mutum da Allah ya yarda amma dai ni kan na san yadda nake son kan nan wallahi mutuwa zan yi kana yin auren nan mutuwa zan yi ta yi ta kuka aure yana matsowa tana ƙara kuka ba zagi amma fa kuka kullum in ya zo tun baya kula ta har ya fara rarrashin ta in ya fara rarrashin ma ta ƙara bolo ta ce ni na ce ba za ka yi ba za ka yi amma na san mutuwa zan yi aure saura sati biyu aure ya gama matsuwa wallahi bawan Allah kawai sai ya kira mutum din abokai abokai sun dauka za a zo ne a tattauna akan ya za a yi biki ya za a dauko amarya za a sallami kawaye abin da aka saba yi ana zama yi mukaddima ya ce to jama'a na fasa auren nan kai kai me yace wallahi na fasa ka hauka ce yace wallahi lafiya ta kalau wancan mutuwa za ta yi eh da ta mutuwa za ta yi wance kullun kuka abincin kirki ba ta ki ta kasa zaune ta kasa tsaye barci ya gagare ta yadda ta ga dare haka ta ce ita mutuwa za ta yi ni ku da a ce na kashe wancan garaban yawon ba da na ba da labarin shekarun jawa ta ce mm, da ta yi sa'a mai tausayi ne ba ha <laughs> to na ji ai kun manta ne ai wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan ai bata zagi mijin ba bata aibata shi ba bata ci masa mutunci ba bata daga ba zan ita kukanta take ita ne kawai take cikin damuwar ta kadai kuma Allah ya kawo mata mafita eh labarin mai yanzu ya fi shekara biyar kuma har yau bai sake magana auren ba amma yanzu da daga ta ja ta ce wallahi baka isa ba ko sama da ƙasa za ta haɗu shi kuma lokacin da ya ji cewa fashi namiji ne in san namiji lokacin da mace take nuna cewa bai isa ba to lokacin shi kuma zai ce ni wato ban isa ba ai wallahi sai na to duk abin da kike nema ke neme shi da lallani ko baki samu ba fa zaki samu yardar Allah fa a ce ma baki samu ba zaki samu yardar Allah amma me ribar ki samu fushin Allah kuma ki samu biyan bukatar ki me riba a ciki ba riba da haka kayan sallah bai kamata ya hada rigima ba ba ruwanki da wancan tayi nima sai nayi shine babban matsalan problem din mata kana ganin kowa ta yi ni ban yi ba da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da ake ruwaitowa akan maganar sallar idi wanda Allah cewa akan sa yakan sa mafi kyan kayansa ba cewa ake na sa sabo ba mafi kyau ahsanu thiyabi mafi kyau kuma shedan ne wani lokacin ba haka ba sai ka ga cewa a cikin tsohon kama akwai wanda ya fi sabon da ya bi shi kyau ya bi shi tsada amma tun da wannan shi sabo ne za a ce ta yi sabo za a ce lokacin da kika gama cinyewa kina ganin cewa kin gama haduwa a lokacin wata kuma za ki ce tab gawanci wai ta yi kwalliya kenan eh? ba dai burge mutane ba ne wallahi ki nemi yardar Allah kawai kin gama sakowa zanin mai tsadan da a rayuwar ki baki taba sawa ba a lokacin wacce za ta zage ki ta ce um su wance bana an samu dan sama ta taba daura irin wannan zanin ba shi ta gogo ta canza tafiya ba ma saboda ba ta taba daura irin wannan ba ba wanda zai zauna lafiya irin wanda ba ruwansa da harkar wani harka ta kawai ina da shi ina da shi ba ni da shi ba ni da shi ba ruwana da wani ina da shi ba ruwana duk wanda ya dauke wannan rayuwa zai zauna lafiya ba ruwanka da waiwayen wane me yasa wane me ya dinka wane me ya hau wane me yayi ba ruwanka da shi dama Allah bai sa mu yi gasa a harkar duniya ba a ina ake yin gasa a harkar lahira ake ina roƙon Allah madaukakin sarki ya samu mu zama masu hakurin yi da ku baki da wannan ɗabi'ar mu yi ta kuma mu koya wa 'ya'yanmu mu koya wa 'ya'yanmu yadda muka tarbiyyantar da su haka za su yi shi yaro abin da ya ga ana yi shi zai koya mafi yawan ɗabi'un mutum abin da ya ga ana yi ne ke koya za ka sa yaro a gaba ka sa ce masa ya yi sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu duk ba zai yi ba amma in ya ga kana yi kawai shi ɗauka zai yi laraba suna wani karin magana da suke sashi a cikin waƙe wai mashaɗawu su yawon bi'u jajin فقلد شكل مشيته بنوه فقال على تختالون قالوا بدأت به ونحن مقلدوه وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه ويداويتو ne yana tafiyar takama yana tafiya a karkata irin yadda yake din yana takama shikenan sai ga yaran ƴaƴansa ma sun biyo shi shi ma a baya suna haka sai ce ya naga kuna tafiya ne da takama sai ce abin da kana yi ne ai abin da muka kana yi ne shine mu muke yi in kina daga wa mijinki hankali a gaban yarki to ki jira ran da surukinki bai kawo gara ce ta daga masa hankali shi ma da abin da ta gani ne abin da ta gana shi za bangare na biyu na maganar mu shine ayyuka da suke gaban mu wanda aka shar'anta mana lokacin da ramadan yake karewa wani lokacin a hidimar sallah da damuwa da harkar kayan sallah sai a manta da abin da ya fi shi muhimmanci zakatul fitr zakar fit da kai tana daga cin abin da aka shar'anta mana idan ramadana ya kare kuma a fuskanci ta kuma wannan zakar fit da kai din wajibi ne ga duk wanda yake da iko a cikin musulmai yaro ko babba mace ko namiji wasu malamai ma har suna ganin mustahabi ne mata mai ciki mata yi wadan cikinta ɗan da yake ciki ma mustahabi ne a masa Abdullahi ɗan Umar fara da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakatar fitr fi Ramadan sa'un min tamrin au sa'un min aqitin au sa'un min sha'ir Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wajabta zakar fi da kai a ƙarshen ramadana ana ba da sa'i ɗaya ne na abinci wanzu Allah sai ya kirga nau'ikan abincin da suka fi yawa a wancan zamani sa'i ɗaya na cikui ko sa'i ɗaya na dabino ko sa'i ɗaya na sha'ir sa'i wani ma'auni ne da ake awu da shi a wancan zamanin ana cewa arba'atu amdadin muddin nabi hudu shine sa'i daya muddin nabi sallallahu alaihi wasallama wani ma'auni ne shi ma da ake amfani da shi a wancan zamanin suna cewa idan mutum ba shi da ma'aunin ba shi da sa'i ballantana ya gwada da shi ba shi da muddin nabi balle ya gwada da shi to abin da ya kamace shi Shi ne sai ya amfani da hanyar da aka sani ta hannu mutum mai madaidaicin hannu shi ba ƙanƙanin hannu ba ba kuma babba ba mai madaidaicin hannu ba ya baje hannayen ba ta yadda ba za su ɗiba ba bai kuma tsuke su ba ta yadda za su ɗauki ɗan kaɗan a'a ya ɗan buɗa su yadda za su ɗiba haka suka ce cikin haka shine muddin nabi guda ɗaya idan mutum ya yi ɗaya biyu uku hudu to shine sa'i ɗaya shine abin da ake cire kowane mutum shekara biyu ko uku da suka wuce mun yi practical din abin nan din a wani bidiyo an yada shi da yawa sosai lokacin wasu cikin mu masu yi na ga dr bashir ali umar a lokacin yayi yi practical yadda mutum zai gwada da hannu in ba shi da abin abu an kimanta sa'i da irin mudu namu na gida da ake yi da shi yanzu mudu ɗaya na bauchi da rabi shine sa'i kowane mutum da a cire masa mudu ɗaya da rabi a irin mudun mu na nan wannan abin wajibi ne ga dukkan mutumin da yake da abincin da zai iya cirewa a ciki in dai kana da abincin sallah kuma akwai ƙari akan abincin sallah to wajibi ne ka cire wanda zai ce to wanda cire kuma gobe fa sai ka jirgi ba gumu dan adam ta ka ce ha yau ɗin kai ka ba kanka ne wa ya ma ce maka za ka yi goben? kana da tabbacin kaiwa gobe ne a baka da shi so a tuna wa mazaji a tuna wa mazaji so da yawa maza sai ce wallahi sun manta da yawa bayan sallah za ga suna ta waya su ce wallahi malam na manta da karfi daga innan ban yi ba to shi yasa ku mata ya kamata ku ringa tuna musu ki tuna wa mijinki ki tuna wa babanki ita kanin ki tana wanki duk wanda ya tuna wanda zai samu ladan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa Allah madaukakin sarki ce wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal ismi wal udwan ana iya cirewa tun kwana biyu kafin sallah wuni ɗaya ko wuni biyu kafin sallah yanzu misali muna sa ran sallah in Allah ya yarda ranar yaushe ha ladi ko litinin ko in Allah ya ga litinin da bi sallah Allah ya da sai wani azumi talatin Allah ya yadda Allah dan dai 29 in bai cinye ki ba dai dai ba zai cinye ki ba to kun ga idan za a yi sallah ranar litinin in Allah ya yadda wune biyu kafin litinin za a iya cire tun ranar asabar kenan za a iya cira tun ranar asabar hadith ya zo cikin sayil bukhari sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallama suna cirewa qabla al-eid bi yawmin aw yawmayn suna cirewa kafin idi da wuni dai ko wuni biyu yana wajaba a cire da zaran alfijir ya fito na ranar sallah kafin a je sallar idi duk wanda ya bari har ya je sallar idi bai cire ba to yi laifi amma fa sai ya cire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man addaha qabla as Sala? fa hiya sadaqatun maqbula wa man addaha ba'da as sala fa hiya sadaqatun min as-sadaqat duk wanda ya bayar kafin sallah to ita ce zakar fit da kai karbabbiya amma wanda ya bari sai bayan sallah to shi da yayi sadaka kawai daga cikin sadakoki haka annabi ya ce amma fa sai yayi matukar yana da shi to ku tunatar da su saboda su samu cikakken ladan zakar da kai da ake abin da ake bukata a shirya kowa kawai ba wai dole sai an yi lissafi daga sama ko daga kasa ba in kika je karkara wani lokacin ko a ƙauye in an zo cirewa sai a ce to daga sama ake farowa in aka tsallake wani sace a ah, an yi kuskure an yi kuskure an faɗi awwal ba a faɗi amir ba zai an faɗi amir tunda shine sama <laughs> sai a yi ƙasa wai ana wa an kun mantawa ne ya koma daga farko an yi mantuwa saboda an ji <laughs> daga wani sai wani daga wani wai ya shekaru idan ka auna buhun shinkafan kama ka ga mudu 30 ne da kaza misali ka san yaran ka kaza ne kaza wannan buhun yayi daidai da abin su kawai ka dauka ka bayar shikenan yayi zakar da kai wanda ba shi da shi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha addinin musulunci yana so ranar layya ranar idi kowa yayi walwala ne shi yasa ake so a taraba abinci kuma babu laifi a kawo maka kai maka kai kafin ka tafi sallar idi da Allah baka da shi tana zaune kawai sai wani kawo maka buhun shinkafa ana kawo buɗe shi wani zai ce ta abincin sati biyun da na samu wannan kuskure ne kawai buɗe shi cire naka kai da iyalanka matar da ba ta da miji waye da cire mata na in akwai wanda yake daukar nauyinta to shine haukansa in kuma ba mai daukar nauyinta ita take daukar nauyin da kanta tana da iko wajibi ne ta cire lokacin da aka ce mace ba ta da miji nauyinta har yanzu yana komawa kan in yayin suna nan in ba sa nan la'alla tana da 'ya'ya waɗanda suka manyanta suka kai su rike ta in babu la'alla tana da wa ko tana da ƙani wajibi ne fa ya ɗauki nauyinta in yana da iko wata matar Allah maɗaukaki ya karɓi mijin ya bata da yaya ta yi rashin sa'a yan uwan mijin ba kan gado da su ya kamata su zo su yi waɗannan yayan don yayansu ne Uwan miji ƙanin miji dawin ya koma kansa amma yanzu al'abari ya zama abin da ya zama bacin aka bata da yaya in ka ga ana ko kuwa akan waɗannan 'ya'yan da ta uban ya bar kuɗi ne a lokacin bafa zai zo ya baje babbar riga ce mu ne iyaye ai mu za mu ɗauke su ni zan ɗauke su ba fa su yake so ya ɗauka ba kuɗin yake so ya ɗauka kafin yana su girma duk ya fanta ma kuɗi duk ya kashe su shi ne umra shi ne aikin haji duk da kuɗin barayu innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira duk wanda ya ci kudin marayu wuta ya ci to idan bata samu mai daukar nauyi ba ita tana da hali ta cire musu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya farlanta ne farada haka abdullahi dan umar yace manzo Allah ya farlanta sannan bayan sallar idi kamar yadda muka sani a cikin watan shawwal sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama yin azumin sittu shawwal kun sai yanzu an samu su shaidanu suna kai masa hari sittu shawwal din ba suna nema su hana mutane ibada ingantaccen hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce man sama ramadana ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر النبي يجي duk wanda ya azumci ramadana thumma atba'ahu sittan sannan ya bi bayan ramadanan da azumi shida min shawwalin a cikin watan shawwal kana ka siyamid dahari. annabi ya ce kaman mai azumin shekara guda ne ladan kin yi shekara guda kina azumi za a baki wannan suna ce ta manzan Allah ku riƙe ku je ku yi. ana so idan an yi sallah mutum ya ɗan huta saboda a samu ɗan tazara tsakanin fara sittu shawar da kuma gama ramadana wannan shine abin da aka samu maganganun malamai kamar su Imam Malik suna hanawa ɗin wasu sai suka yi mummunan fahimta wa abu su suna cewa ne kar a yi wusal. a ce kawai ana yin sallah ranar litinin kawai talata sai ki wuce da abin a'a ai akwai dan walwala da ake yi na kwanakin sallah ko ai sallah ba kwana ɗaya bane akwai ɗan kwanaki za a dan yi ziyarce ziyarce an yi sallah ranar litinin talata kin je gidan gwaggwanki ko gidan ummanki gidan kanwarki gidan yarki a dan sako miki abinci kuma ki ci azumi nake ba za su ji daɗi ba abincin sallah ba ki ci ba to ana so a cikin kwanakin sallar na yan kwana biyu uku nan a yi walwala a saki to shi yasa malamin su sai babu malik suke ganin cewa kar ana yin sallah washe gari ke dauki azumi a bari a dan huta kwana biyu kwana uku hadisi ne ingantacce cikin sahih muslim ta hadisin ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam mata suna yawan haruwa da kalubale za su ta yin waya suna tambaya saboda wata an bi ta azumi a cikin ramadana ta yi rashin lafiya wata ta aihu ba ta biya azuminta ba kuma ga sitta shawwal ya zo dalilai gaskiya suna nuna mutumin da ake binsa azumi ya kamata ya biya abin da ake bin sa na azumi kafin ya zo sitti shawwal wanda ake bin sa bashi baya kyauta da abin ki bashi dubu ɗari ki biya ni ki kawo ki ce to malam ga kyauta dubu ɗari ba ki biya ni bashi na babu akwai wayo a cikin wannan ba wayo a ciki kuma suka ce shi yasa lafazin annabi sallallahu alaihi sallama ya ce wanda ya azumci ramadana summa sannan daga baya atba'ahu sittin ya bi bayansa da da azumi shida shawwal kin ga kenan sai an kammala ramadana sannan me sannan ai sittin shawwal to ke naki ramadanin bai kammala ba shi yasa aka tambaya a Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama aka ji gafarta malam mutum ne aka bi shi azumin wata guda da aka yi sallah sai ya dauki biya yana yi in yace sai ya gama biyan nan kafin ya sittin shawwal to shawwal din ya kare wai yayin zai yi sai ya ce in har azumi yake ta yi a cikin sittu shawwal a cikin a watan shawwal bai samu damar yin azuminsa sa ba saboda biyar ramuku yace ko azul qada yayi Allah zai ba shi ladan shawwal yace dalili na akan wannan yace saboda ai ramadana ma da baka samu damar yi a cikin ramadanan ba da uzuri da dalili na shari'a an ce in ramadanan ya wuce kayi da a to duk wanda uzuri ne ya hana shi a cikin shawwal shi ma in yayi a wani watan za a karba a matsayin shawwal yanzu mutum ya zo biya ko a watan zulhijja ne ya zo biyan ramadana za a dauki azumin azumin zulhijja ne ko azumin ramadana azumin ramadana ne yace shi yasa mutumin da sahu masallaci ya cika sai yayi sahu a wajen masallaci shi ma hukuncin hukuncin masallaci ne saboda masallacin ya cika ba wurin da zai tsaya sai ya tsaya ta waje to shi ma yanzu sautin da sahu ya kai wajen masallaci shi ma hukuncin sa hukuncin masallaci ne da wanda ya salla a cikin masallaci da wanda ya a waje sahu ya kai wajen duk hukuncin su daya yace to shi ma wurin ya cika ne shawwal din ya cika da biyar ramadana dan haka shi ma sai ya zama abin da zai a cikin watan zulqada ko abin nan shi ma kamar kamar kamar shawwal ne an fahimta ko amma kar mata ku rinka daga hankalinku ku ce shawwal zai kare ba ku yi ba ku tsaya ku yi ramadanin ku tukuna ku cika shi kuma za ku yi kuma Allah madaukaki zai karba bayan kun yi bayan kun yi ramadanin ku an fahimta ku? azumi na nafila magabata na kwarai suna kwadaitar da yara kamar yadda ake kwadaitar da su ramadana a rinka kwadaitar da su shawwal da sauran azumi din na nafila magabata wani lokacin har sukan sa mutum azumi azumin ashura ko azumin arfa idan ya zo akan sa yaro azumi har in zai yi kuka a kawo masa wani abun wasa da zai dauke masa hankali saboda ya samu ya kai azumin nan amma wannan yaron da ya kai azumi ne da Allah yaron da ba su kai azumi ba kar a rinka wahalar da su irin masu cewa sun yi rabi din nan yayi eh, wata yarinya wai da uwar ta ga tana shan wahala ta ce ai to wancan aikin ya rabi yanzu kan ta ce a a na gane wayan ai ku ba ku yi rabin ni kuma za ki ce min rabi sai da ta kai azumi bayan kwana biyu sai ta ɗauka to sai ya zo mata da jarrabawa tun karfe goma ta fara jin yunwa ta ce mama ni ga zan sha ruwa ai na yi rabi a ah, aka sai ta ba a yi rabi sai karance ta ba a yi rabi yau kuma sun bauta ce a ah, yau din yunwa nake ji <laughs> to da Allah duk wanda ba zai iya ba kar a ce wai zai rabi wai ya jona shi inda ya dauka aka gaba zai ya ci abinci ba kawai shikenan ya karya da kai abin in an san dama ba zai iya ba to kar ya dauka amma ana ganin kamar zai iya ne sai ya dauka aka gaba zai iya ba to ya ci abinci to anan babu laifi idan a rarrashe shi ya cin a ce masa to kai rabin sai ya kyale shi haka Allah ya taimake mu ana nuna mun cewa lokaci yayi da waɗannan 'yan kalmomi da ban tsara su wadda ke mana fatan alheri ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukan mu baki ɗaya alkhairin da ake samu a cikin waɗannan kwanaki Allah ya bamu arzikin da ake rabawa a cikin waɗannan kwanaki Allah ya arzuta mu da shi sharrin da yake iya samun wasu bayi Allah ka tsare mu addu'o'in mu Allah ka karɓa mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana masu damoyi daga cikin mu Allah ka yaya musu damuwarsu waɗanda suke da yara marasa ji Allah shiryar da su shiryayyu Allah kara musu shiriya marasa abin yi Allah ya ba su masu shi Allah sa albarka ciki Allah ya mana albarka cikin daren mu da ranar mu baki daya rayuwar mu gaba daya Allah ya mata albarka Allahumma farrij hammal na minna wa naffis karbal makrubin minna waqdi dayna dayn 'an minna Allahumma ishfi mardana wa marda al-muslimin warham mawtana wa mawt al-muslimin اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا حبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عائن وجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين